to muna magana akan abin da ya shafi wato an gane in ba a manta ba fara al'adar mata ibtida'ul haidi fara al'adar me a darasin baya a shafi na goma sha ɗaya ne kafin mu shiga shafi na goma sha biyu a darasin da muka yi a wancan satin cewa malamai sun ƙara wa juna ilimi akan wannan matsala cewa yaushe ne wato mata suka fara yin ainihin wato al'ada akan mazhaba guda biyu mazhaba ta farko ta malamai akwai wanda suka ce shi al'amarin al'ada ga mata al'amari ne da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa ƴaƴan annabi Adamu gabaki daya idan ba a manta ba haka ne sannan sai suka kawo dalilan masu wannan maganan da hujjojinsu to yau za mu tashi al-mazhabu sani mazhaba ta biyu ƙalu alaikum salam. a asma'ul haidi ko eh guda nawa na faɗa ne eh akwai mai goma to nan ya faɗi mai to wanne ne da wanne ne ba faɗa ba hmm? to malamai ne sun ce lil haidi asharatu asma'in an gane lil haidi asharatu asma'in lana waradat tamsun akwai shi ko wa tumsun wa ba gashi nan ba shine bisa ko to wanda babu akwai wa isaru isaru eh eh a'a hamza sai ainun sai sadin sai madda alif sai ra'un an gane wato lil haidi asharatu asma'il lana waradat an gane amsun wa tumusun wa isarun amsun wa tumusun wa isarun wa ikbaru akwai ikbarun ko shine kabirun dahikun akwai ko dirasul akwai a haka ne duk shine ayi irakun akwai shine arikun ko ba'a da zaka ata bayan haka ya zo eh sai haidun sai nifasun babu firakun humma ya jaru to wayannan sune guda goma dama bai sa isarun ba sai nifasun kenan an nifasu shi ma suna ne nawa na haida ana ganewa an gane da haka an abin nan zan iya faɗa shi cikin baiti guda biyu in mutane suna so za su iya ainihin wato haddace shi dan kaman zai fi sauki cewa lil haidi asharatu asma'il lana waradat an gane amsun wa tumsu wa isarin wa ikbaru dahikun jirakun irakun ba da za ka a ta haidin nifakun firakun umma ya jaru wayannan ya yawa to muje an gane to almazhabu sani mazhaba ta biyu eh ok ya yi asma'in للحيد أشرة أسماء لنا وردت إيه؟ أمس وطمس إيه؟ بالسابع وإئسار طمس وطمس وإئسار وإكبار دهكل dirasun irakun ba da za ka ata haidun nifasun firakun firakun ba humma ya jaru eh banda humma din eh humma wannan ya kawo shi ne saboda kada baiti ya Eh, haidun nifasun firakun humma ya jaru ya kawo su ne saboda kada baiti ya kare an gan haidu asharatu asma'il lana waradat an gane kamsun wa tsamsun isarun wa ikbaru dahikun dirasun irakun ba da za ka a haidun nifasin firakun humma ya jaru wayannan su ne sunaye na al'ada da ake da su a larabci المذهب الثاني مذهب تبيو قالوا أقيم لمن نسكة الحيد الحيد شيء الآلة كان ابتداؤه تفركم فارا شفاء الدنيا في بني إسرائيل أتكم بني إسرائيل لم يسمع به ba a taɓa jin maganan al'ada ba kafin wannan lokacin walam ta'rifuhun nisa'u kuma mata ba su san al'ada ba min qablihim kafin matan bani isra'ila akwai matan da akwai malaman da suke wannan magana wastadallu sun kafa hujja bi asar bin mas'ud da asarin abdullahi dan mas'ud qala yake cewa kana ar-rijalu wan nisa'u maza sun kasance da mata fi bani isra'ila a cikin bani isra'ila yi salluna jami'an ana sallah ga baki ɗaya an gane فكانت المرأة سيما تتكسن تتشرف للرجال سيما تي سيتا بلو تليقو تإن بي كما تتليقو بسبو دمزاج أنغاني فألقى الله عليهن الحيدة سي الله يجيفا ومات الآداء والنلوكة ومنعهن المساجد سيهانا سزوامي مسلاتي أنا غاني wannan asalin ya tabbata a karajahu abdurrazak fi musannafihi wasahahu sahahu al-hafiz ibn hajar an gane isnaduhu a cikin fatihul bari akwai malaman da suke wannan maganar suka ce asalin fara al'ada a duniya ga mata to bani isra'ila ne suka janyo an gane kamar yadda za ku ga ana samu a zamanin sahabbai kun san da yadda mutane suke baka rasa an gane akwai mumine masu imani akwai kuma munafikai su masu imani mumine sukan zo sallah da wuri da sahun maza a gaba yake sahun mata ina yake su mazan munafakai sai su tsaya a baya idan an yi ruku sai ga mutum yana leƙa ta osi don ya hango matan mutane Allah ya ce walaƙad alimna almustaqdimin minkum mun san wanda suke yin gaba su wuce da wuri kada alimnal almustaqirin mun san kuma masu yin ainihin wato jinkiri an gane kamar yadda zaka ga yanzu da azumi yan mata sai su fita da sunan za su tafi tahajjud can sai ka ga an haɗe a can to da ma wasu haɗewa gurin sallar ake da sauƙi a'a wata daga nan za ta biya ɗakin saurayi ne ko tsoron Allah ba ta ji sai gari ya waye ta zo tana miƙa irin ajiyar mun sha sallah ɗin nan Allah ya kiyaye warrajibu malam yace abin da ya furin jaye wallahu a'lam Allah shine mafi sani ma zahaba ilaihi ashabul madhhab mazhabil awwal abinda wa'intan malaman na farko suka tafi akan shi cewa al'amari na al'ada ga mata al'amari ne da Allah ya rubuta wa 'ya'yan annabi Adamu shi Wahuwa huwa maktubun wannan abin wajabtawa ne abin rubutawa ne ala banati Adam akan 'ya'yan annabi Adamu منذ خلقهن الله tun lokacin da Allah ya halice su wa asar ibn mas'ud wannan asari kuma na Abdullahi Ɗan Mas'ud duk da ya inganta to mahamulun za a ɗauke shi ne ala anna al-haida cewa lallai shi al'ada ishtadda alaihinna yayi tsanani ne ga su bani isra'ila an gane ma al'adama ko da akai wannan matsalan matan suna yin al'ada an gane sai ya zamanto al'adan sai ya tsananta Wakana sai ya kasance bi masabatil uquba wato wannan wani uquba ne ya same su lahunna gare su min kasaratihi wa shiddatihi saboda jinin yayi yawa kuma yayi tsanani an gane وذلك ما قال الله تعالى wannan yana cikin abin da Allah ya faɗa yace fa arsalna alaihim tufana ba mun tura mutanen annabi Musa tufana ba an gane wal jarada akwai fari wal qummala ga kuma qurqata wadda fadi'a ga kwadi waddama ga kuma jini Allah yace ayatin mufassalatin wa'annan ayoyi ne daki daki an gane ayoyi guda takwas ko tara Allah ya jarrabe su da su tufana ga fari an gane gami kwarkwata ga kwaɗi ga jini an gane sai ya ce ma an na tare da kowa ya san cewa na nazara alaƙa wa nuhun ya sauka akan mutanen annabi nuhu ne min qablihim kafin bani isra'ila fal abin da ake nufi na lahaiza shi al'ada sun litsa ala nisa'i bani isra'ila an ɗora shi an rinjayar da shi akan matan bani isra'ila a wannan lokacin da shiddatin da tsanani wa bi kasaratin kuma jinin ya to yana da yawa isyani hinna saboda saban Allah da suka ana gani da haka saban Allah malamai suka ce zunubi ne yana da mugun shi'umci yana da mugun wa yana da mugun shi'umci a kware kuwa saboda haka mutum ya iya kokarin sa an san cewa in dai kai ba mala'ika bane ba annabi bane dole a same ka da kusakure amma abinda ake so mutum yi kokari a rayuwarsa ya to hasanatuhu galabat ala ya abubuwan sa masu kyau sun yi rinjaye akan marasawa marasa kyau akwai wanda zaka ga duk da haka mutum yi aiki kwaya ɗaya a rubuta man lada goma ya aikin zunubi kwaya a ɗaya rubuta mai zunubi ɗaya amma wallahi wasu sai an je lahira goma ɗaya ɗayan su tarin da ya goma su Allah ya kiyaye walai ma'ana zalika ba ma'anan wannan ba annabci da'ahu cewa farawar jinin al'ada kana na a kansu yake yanzu mun fahimci wannan kauli na biyu cewa ba magana ba ce ta cewa su suka fara al'ada a'a dama suna yin al'ada, saboda saban Allah da suka yi sai Allah ya jarrabe su jinin al'adan sai yi yi yawa ina fatar an fahimta to akwai malaman da suka yi wannan ainihin wato magana an gane mun sani ba ko mu shiga sun sunnu to shikenan eh a maimaita eh a ne mamaita ba ki zo ba ne hukukul me me a'a ni ba ce ba wanda yi mun magana ba wanda yi mun magana